wannan ya ce alaji kamala ina neman ƙarin bayani a kan zancen mai ahadari da ya ce wa man waje da fi taubihi maniyan ya bi sallaya da limata a sababu ikita salawa a ƙada ma sallamin akhirin naumatin na mahafi shi na tambaya a kan cewa wanda ya samu wanda ya tuwari ne su shi abinda an misali kamar yanzu ka taho za ka sallah ta isha'i. sai ka gama ne ga tuwarinka tuwani ga watan muna talata tun wurin jimu'a a sa da tuwahin da su kaka yi ne su kai da su ka kwana gaban da su ka yi da su wala hakan ga sai ka gabni gare su kuma ne ga musa na la da ni mata asaba da san lokacin da wannan mun sai shi ba to ki san sai shi wanka wa ada ya ahirin na wata dama wani kwana a na ƙarshe yau muna talata ba na hada yake da ko shi ke da sai ka mai da sai ka ɗauki wa kamar ne gada hada da laki da zai hada da yau haka shi ke za ka mai da sula su bayan ta yau ka mai da azahar ta yau ka mai da magariba ta yau ka mai da isha'i ta yau ka mai da magariba ta yau shi ke sai ka isha'i ba ka cewa tun da ka kwanta zuwa yanka kuma juma'a za ka mai sanoli na asabar lahadi a talin da yau talata ne a yi da wata dama ba zan da kai da su na ƙarshe na za ka tsoka wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum انتظر وهذا وهذا السلام عليكم wanda ya ce assalamu alaikum 'Assalamu alaikum'? gaisuwa da fata alhairi zuwa ga malam don allah ina son a yi min bayanin cewa da malum cewa da maluma masu wa'azi ke cewa kirista ya fi ɗan shi'a kuma wai an ce abdulkadir jelani shi ya faɗi haka ko gaskiya ne wassalam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ah, wannan tambaya ya kamata gaskiya a ɗan kauce da yau wannan tambayoyi suna tashi daga hizamin da mutu a waɗannan babi mun karanta yanzu alal misali abinda yan a suke ci da kuma adadin labaran ko shin kirista ya yi murna a kan mutu a murna adadin labaran a ga bai ba amma yan a suna ne kaga suna yake wa duk abin da an kamata musu ɗaya daina a faɗa musu shi ba su da wani abu wanda sun kawo addinin musulunci in ba rusa shi sun rusa addinin musulunci cikin ɗan rusa kuma suna kan ba ne ba dakatawa kai rubu tsaya duk wanda duk wanda an musulmi ya san matsayin abubakar ya san matsayin umar ya san matsayin usmana ya san matsayin ali da waɗannan banda baba wa wasu kai matsayinsu haka da dai ya faɗi cikin littafin dinin hali sunna yace in ka da baba babu wanda ya kai matsayin abubakar da umar da usman da ali to duk wanda ka zagi waɗanda ai bisa abin bai zage su ya ka ka ce bisa Allah bakin ne sai amma ne bai jawo sunan mu bai zage shi bai jawo suna sabon mu bai zage su ko sannan muna da kirkiyoyi cikin birnin su suna nuna kyau shi da su ko da mun da shi mai ko wanda mutum ya san kudin zama kirista amma ba wa shi aha yan sunna na sun ce ba na sunna bane sun yi kasu da rishin sunna ko wanda ce ba ta sunna bane ne a matsayi ne abinda aka ce ma suna sunna qaulun nabiyyi da aka ce ma suna sunna fi'lun nabiyyi da aka ce ma suna sunna na biyi. rayuwar mu da aka ce ma sunna wanda ce ba ta sunna bane kamar ce da manzon shi manzon sallallahu alaihi wasallam da wanda ce bai da manzon shi manzo ba da wanda ake kuma bambancin su ba su da bambanci to wajen hadari ba waye fi hadari Ya dan shi a ya haƙi sa amma yau Allah ta da aka ce tambayoyin nan a zarkayin masu ma'ana wani kala kalace da yadda mai kila bai tambaya saboda an yi magana a kan abubuwa wasu kila ke kira ta da shi tambaya tambaya da yake wannan amma dai muna son da Allah a zarkayin waɗanda adadai da wakalin da muka sama magana da akan abu ƙarin da yi ya faɗan mashi a duk abin da ya faɗa musu shi na cikin duniya ne bai riga musu gaskiya duk abin da aka gina wa gare su na muni saboda sun kai muna na jingina gare su mai so shi kuma ba duniya ɗari da yi ta ta shi. Wannan tambaya ta kasance da

muka an shafe ta da kuma an samu canjin wasa eh, to nan kenan duk da tasbiki din da tarihi da duk sun haɗu duk guda za a samu tasbiki a samu tarihi za a rinja da na kai abin a duk wanda ka ce in kace an kai in kace tarihi an kai to ai kuma kai kuma wala wala to hada ba su da da an da harifi da duk ba wannan tarihi sani akwai da ta ba shi ta sura eh? abi ubayu shi eh? eh. akan akan masana kai talibin da yi akan wasali da yake nan akan wasali na abi ubayu akan kala wannan ba tambaya ta shi a wannan karanta kamar irin da salloli nan da yi da shaɗin jin saboda suna samun addu'a Allah ce mu samun da su ko da kaɗan saboda ana samun suna sa da mutane suna da su da ina da zai ba da karanta ba an sabbin ko karin ko to abin da aka dai domin kariya da aljanu a Allah la ilaha illa huwa al qayyum yadda ake karantawa yaron da ba ya karantawa ana iya rubutawa a yi mala a yaɗa ya tabbata ana laya kuma ana rubutawa a sha dole an ka daidai na kuma kuma ko shi na wani da wani na tana iya karanta ana iya karanta ma yaro kullum inda lokacin shiga kwana an karanta mishi ko ba ko ba mishi lokacin shiga kwana Allah su an kai haka nan to ba zai samu wani shekaru ko ko shi ana jin shi tsace shi ba Allah ne shi kan da duka shi ana ah, jin a sai an ah, gode ah, to shi ke nan a magana dai akan bayani akan irin wannan sanarori mun yi su ko amma idan tambaya ta kama cikin karatu ko hagu da shi ke na a tambaya yakan kila mai tambaya yau kusan wasu su gane mana mun yi magana a kan agololo a ta ko aka yi bayani a kan hanyar da yawa wani a ɗaya da ɗaya da kuma munar da 'yan shi a kai a kan kashi 'yan kiyaye da wannan to yakan yi wannan shi ya jawo shi a ba'isi a kan bayan bashi shi bayan shi ne kallon irin wannan hannun ko abin da ya kama da shi don haka ga hankali ba tambaya koya ba kamar da ni bayani tana shi maudu'i amma abin da ba mu so ana shi karatu a ke wannan bayar da ba ta da alaƙa da karatu tambaya mai alaƙa da karatu ba komai ya an yi ta ko kuma da ba da ya kasance tana da alaƙa da ibada amma abin da shafi alfitan da abin da ya kama da haka nan to akwai sai an ci mutu ya wuce ta ce a can shi da